آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بالإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم barka kamar da saduwa da ku a cikin wannan shirin to idan ana tare da mu satin da ya gabata mun yi alƙawari da cewa za mu kawo tambayoyi da suka shafi a aikin da muka sa a gaba wato shi ne aikin watan azumin ramadan to ala za ta malam kamar kowane lokaci idan muka samu wani aiki na ibada za mu dan tsaya tambayoyin da suka shafi wannan aiki na ibada saboda muna ganin suna da amfani da jama'a don a faɗakar da su akan wasu abubuwa to alhamdulillah mun ɗan kama su tambayoyi da muka fara insha Allah za a karu da amsoshin da za a bamu a wannan mako tambayar mu ta farko kuwa ita ce a kowane lokaci kuma kowane musulmi ya san cewa ana wato jirza mutane cewa a yawaita aikin ibada a cikin watan ramadan shin ne a takaice wato falalwar shi wannan wata na ramadan kamar yadda mun ka ambata wato shi watan ramadan wata ne wanda allah maɗaukakin sarki ne yi maganar falalarsa a cikin alkur'ani mai girma sannan kuma al'ummar musulmi sun yi jima'i ga falalar watan ramadana bayan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sun karkana akai a cikin alkur'ani mun koma suratul baqara aya ta 182 Allah mu dauke sarki ya ga samu na yin azumin watan ramadana kamar da an kawo sarki ga wannan ga dace ne kuma an yi mana wannan ne domin mu kare kanmu daga shiga wuta mu ji tsoron ubangiji Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku masu imani an wajabta yin azumin ramadana gare ku kamar da an kawajabta shi ko inda an gabanin ku wato riyayu hakika za ku ji tsoron ubangijin ku kaga wannan ya gwada watan ramadan wato yana da wani matsayi wajen ubangiji na da wasu sarki domin cewa wajibi na akan ku kuma baitin haka kamar da kuke azumin nan haka na an kawo yin azumin kuma ga wanda gabanin don haka shi mun yi mutabaka da na gaban mu game da abin da shahi azumi amma ba wani abin da shahi danganan burkuta ba a sannan alkur'ani mai girma kuma Allah madaukakin sarki ya magana cikin suratul baqara aya ta 185 wanda Allah yake cewa shahru ramadan allazi unzila fihi alquran wato watan ramadan shine wanda aka saukar da alqur'ani cikin sa wannan ya gwada watan ramadan yana da alfarma domin alqur'ani shine abin da yaddin musulmi kamar yadda yake alƙibla musulmi guda ce to haka na alqur'ani sun hukunci gudana kamar yadda yake alƙibla musulmi guda ce alqur'ani su guda ne haka nan kuma zan da zo musu da doka gudana saboda haka wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wani hadisi nasa wanda ya gwada mana lalle wata Ramadan yana da wato alfarma Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce an saukar da littafin Annabi Ibrahim alaihi salam farkon dare na watan Ramadan wato irin da watan Ramadan aka saukar da littafin Annabi Ibrahim alaihi salam shi ne ke annabi sallallahu alaihi salatu wassalam واتو نزل ابراهيم عليه السلام اول ليله من رمضان واتو لتهن اما ابراهيم عليه السلام تاسع الكفر كن دارينا رمضان التوراة لستين اذا التوراة تاسع الكرة بقوانا الشدة بسوط الشدة جرتا رمضان والانجيل لثلاث عشرة اتكو انجيلا كوانا غمشا اوكو والزبور لثمان عشر اتكو زبورا كوانا غمشا تقول والقرآن لأربع وعشرين shi ga alqur'ani kwana 24 an ka saukar da shi wato anan abin da ake magana alqur'ani an saukar da shi cikin watan ramadan an saukar da shi ko kuda daya wato daga al'arshi an ka dora saukar da shi da sama ga ta duniya an ka jirda shi duka cikin wannan dare na 24 ga watan ramadana daga baya an dora ɗebo shi ana aiko shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ta wasiƙar mala'ika jibril shine manzon wahayi yana kawo shi wanzu sallallahu alaihi wasallam gurgurdan bukata wato shi ne shi abdullahi ke magana cikin littafan sama ulumul qur'an wato an saukar da alqur'an yake cewa unzila jumlatun min al-lawhi ila sama'ina fi ramadana zilula sun mu wani jimin da karin haja muna sarar da'a yiwal ilaja wato anan an saukar da jumla daga abin na zakuwa sama ta farko cikin watan na ramadana wato an ka saukar da shi gaba ɗai sannan an ka ɗaya shi na jini na jini wato tsari tsari ana gafiya shi da annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga wasu da mala'ika da shi ne manzon wahayi to gwada cewa an saukar da littafan annabi wahayi farkon dare na ramadana a tawa kwana shidda ga watan ramadana injila kwana goma sha uku zabura kwana goma sha takwas alkur'ani kwana ishirin da hudu wannan ya gwada wannan wata darajar sa matsayin ta girma sannan kuma in mun duba cikin watan ramadana ne bisa kauri mai tsari biyu ake samun dare da rasul kadari inna anzalnahu fi lailatul qadr wa yurfi kala khairun min asal Wa to wannan dare yahi darajar wata dubu da babu da zai kala cikin su saboda haka wannan dare da yurfi kadari hadisai sun gwada cewa cikin watan ramadana ne sannan kuma kwana goma na ƙarshe ne to kuma ga dare guda ka yi ibada a samu ladar shekara tamanin da da wasu kwanuka sama wanda yake duk rayuwar wani yana da wuyar waɗannan shekaru cikin ibada domin ko da mutum ya shekara ɗari cikin duniya to abin da yake cikin shekarun na ɗari akwai kwanuka na ƙunciya sannan akwai kwanuka na tsufa waɗanda kuma ibada ta kasu wadda aka buƙatar ta to amma ga shi dare guda mutum ya samu wannan lada wannan ya gwada wannan wata yana da alfarma wani hadisi ne manzo sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa law ta'lamu ummati ma fi ramadan da tamannau an takuna sanata kullaha ramadan da al'umma ta ta san abin da a cikin ramadana da ta yi gurin shekara gaba ɗaya ta zama ramadana ce Don aiki na ƙwarai da ana hasana fihi mustami'atun wa ta'atu maqbula don aikin kwarai ciki abin tattarawa ne kuma da'a abin karba ce wa da'awatu mustijaba addu'a abin karba ce mutum ya Ramadan wa zunuba ghafurun lahu ko zunubi kuma abin gafarta mana wal jannatu mushtaqatun lahu aljanna kuma tana bege ga waɗannan mutanen saboda haka ashe kenan watan Ramadan darajar ta girma kwarai da gaske النبي صلى الله عليه وسلم عبر أسكونا حديث يتي الجنة مشتاقة إلى أربعة نفرين الجنة سنة بيجي دوا دا نوع المتان يقول القرآن الجنة بيجي دا من القرآن وهذا اللسان دوان دا أن نسأل حالك عن صبيه وقت المزنجمين الشعر ومحي الميزان دا كم وان دا أن نتشير دا ما سجن يوان والصائمين في شهر رمضان كما الجنة تنا بيجي ما فيهم أزمي كما رمضان saboda haka bisa ga waɗannan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama sun yarda da lallai watan ramadan akwai daraja da falala a kansa wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce kullu amalin na adam lahu illa illa sauma dukkan aikin dan adam ruwansa nashi ne in ba azumi ba fa innahu min Allah madaukakin sarki ya magana a cikin hadisi kudusi cewa azumi ta nauna wa ana ajizi ne da taka da shi wato li anna sawma sirrun laysa fihi amalun shahidu alai wato shi azumi asiri ne babu wani aiki wanda yake shi da kansa shahidu alai ko lahu saboda haka a shi kenan mutum na iya ya ci abincinsa ya ƙunshi ya shaye bakinsa ya fito shi mutane azumi yake idan muna cikin Allah na kuma za a gargasa sai saboda haka azumi amana ubangiji ne kuma darajar wannan wata ga za a saka al'umma gaba ɗaya amana wani malami ma abin da yake cewa fi kulli lailati itiqul lil usati lahu sab'ina alfan min al-nirani wan niqami wato cikin kowane dare akwai yantawar masu saɓo a cikin watan ramadan mutum dubu saba'in a yanta su daga barin wuta kuma ga barin azabar allah ashe abin da yarda hakan ga tuwatan nan yana da alfarma to kada mutum ya muku fili da magana akan abin da shafi falalar wata da kuma yana alkhairan da aka samu cikin sa sai mu shigar tambayoyi to eh, sai tambayar mu ta gaba shin menene rukunan shi azumi to azumi yana da rukunai guda uku kamar da fuka ha'u suka rubuta abinda kuma an kai yake ba ɗinsa ga nassin qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin rukunan nashi guda uku shine na farko niyya don kala ya fi kusan da duniya azumi zai inganta in babu niyya saboda haka niyya tana daga cikin arkanu na azumi abin da cikin wani kunin farilla sannan na biyu alamsaku an al-mufsirat wato kare baki ga barin ciye yana da cikin rukuni na biyu na azumi domin ba za a yi niyyar azumi ba sai da dare na aljiri ya ce take nan ba abin nan ba sannan kuma nan kare baki ga barin shi daga ceto alfijir zuwa faduwar rana kada mutum ya ce wani abu na uku zaman saum wato zai lokacin azumi huwa min dulu al-fajr da ke fi al-hijri as-sadiq gaske har zuwa faduwa rana da haka waɗanda su ne rukunai guda uku wabin nan farillai guda uku niyya kame baki ga barin ci sannan kuma ya zama ba a ci abinci an hakar ya dokar da an kaɗai da ta zamanin azumi daga daga keto alfijir zuwa faɗuwa rana wannan shi ne yan an cin abinci to rashin saduwa da iyali ya shiga don an ce rashin sai abinci to kuma mu'alaja sai da abinci yana cikin cikin ka shiga Allah ya kada mu da kaya ba so uh, wajen yin niyya ya ya kamata mutum shi niyya da yake uh, daddare ne mutum da yi niyya ko ko sai sai ya tawa zai niyya annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa mallan yi bai yi siyam fala na lahu duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba azumi gare shi da haka ashe niyyar azumi ana yin tun alhaji bai ke so ba akwai wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya zo tambayi iyalansa abinci aka ce babu shi ce to in babu shi fa in zan sa mu sai ya rufe da azumi to wannan daban wannan annabi ya yi shi ne akan azumin nafila sannan kuma ya yi wannan magana ne akan matsayinsa matsayinsa Allah da ta da sawaba saboda haka za a kwana da niyya daga dare to da yake kowane aiki na ibada suna da sharuɗa da sai sun kammala ne sannan wannan aiki zai wajarta ga mutum shi ko akwai sharuɗa wajen ce shi azumi eh akwai sharuɗa na ingancin azumi na wajarci to azumin suna da sharuɗa na wajarci domin da sharuɗa na inganci da sharuɗa na wajarci duk kowane daban-daban ne yana da sharuɗa na wajarci yana da sharuɗa na inganci domin abin da yake ciki wato hakika an yi magana akan abin da ya shahi sharuɗa na wajarci su sharuɗan na wajarci hudu ne sharuɗan wajarci na farko azumi ya zama wajibi ga mutum al-islam ya zama musulmi domin zai wajiba ga wanda aka kafiri na biyu albuluhu ya zama yan azumin nan baligi ne don azumin zai zaba da yawo sai dai shi don koro na uku al'aqalu hankali wato azumin zai zaba da wanda ba abin nan mai hankali ya mahaukaci na hudu al'adawatu al'asauli iko akan yan azumi ya zama mutum na da ikon shi azumin wanda bai da ikon shi shi kaga bai zama gare shi ba saboda haka waɗanda su ne sharuɗa na wajen ci to sharuɗa na ingancin shi azumin fa to sharuɗa na ingancin azumi su kuma guda shidda ne waɗanda na wajabci hudu ne to amma sharuɗa na inganci azumi inganta su ko shidda ne na farko al-islam ta ba su shiga juna sharaɗi na ingancin azumi mutum ya zama musulmi ne in ka yi azumi bai inganta ba na biyu at-tamyiz wato zaman sa yanzu azuri wanda ba mumayyazi ba bai inganta wanda bai yarda tsakanin sama da ƙasa yana cikin maye na uku alaqalu ya zan mai hankali ne mara hankali ne ka bai inganta na hudu in kida wa dan haila ka ce jinin haila yanzu jinin ta na haila ya taƙi domin mai haila ko ta azumi inganta ba na biyar in kida wa dan lafasa ka ce jinin biki dan mai abin jinin biki ko ta azumi azumi bai inganta ba na shidda an yake min al miya da dare wato don an yi miya da rana bai ba saboda haka wajibi na dare su akan haka Allah ta Allah da su da mu tawaba to ne to a cikin watan azumi shi wa an kaso ya kare zakin sa to a waɗanda an kaso su kame bakunan su gaban cin abinci ya zan su su rike bakin su gaban cin abinci ko da ku suna ganin suna da dama to shi kuma waɗannan mutanen kamar da muka yi bayani baya to su ma akwai su waɗanda an halatta su ci amma kuma an so su kare baki don haka idan mutum ya musulunta yana yan musulunta to an so gare shi ya kare bakinsa daga bayin ci ko sha a lokacin da rana ta faɗi sannan ya ci abinci ko kuma ya sha da haka hakanan yaro idan ya balaga to shi ma an so ya kame bakinsa ga barin shi ko sha ya bari har lokacin da za a bude baki da marasi haka nan mahaukaci idan ya falka an so ya kame bakinsa a lokacin da rana ta faɗi waɗannan su ne waɗanda an so su kame bakinsu amma kamar mai haila don ta yi tsarki ya hallata gare ta cikin gaba da cin abincinta ko ba a so ta kame baki ba haka nan mai lissafi idan ta tsarki ya Allah ta ci gabar cin ta don ba a zo ta fara ka ba haka nan musafiri idan ya zo gida yana mai cin ka bisa ga matsayinsa na matafi ba ce ya kaya bakinsa bai ci gabar cin sa haka nan mara laya in ya warke to shi ma ba lalai na ya bakin bakinsa ba kaga nan an raba mara lahiya da mahaukaci domin sai shi na cikin wannan mutum sai musafiri na su kaya za ku nan Allah la ka damu da tsawa ba. to ko akwai wasu abubuwa da idan mai azumi ya aikata su azuminsa ya ɓace sai eh, akwai kuma suna da yawa abubuwan da azumi yake ɓaci sanar da su wato kusan suna ce wajen abubuwa wajen guda ishirin ma ko kaɗan ba su kai ba wato wanda ya ci da gangan yana cikin azumi sai ci da gangan ko azumin ya baci wanda ya sha da gangan yana azumi azumin ya baci wanda ya shaƙe da gangan ga hancinsa ya shaƙa mai ko wani abin ko ya sadu ga makogwaransa ko ya kwayarsa ya zumin ya baci haka nan wanda ya shiga cikin ya yi ma'ana ya jawo ruwa ya matso su ya matso su wajen dubara har ya shiga da su cikin cikin sa haka nan kuma wanda zai kwalli da rana aka kula da kwallin nan ya dangara ya shiga cikin makocin ya wuce cikin ciki amma idan ya yi inda wuce cikin ciki ba bai ka ko shi ya ganin shi ba ko da rana ya to azumi ya kai ba amma in ya kai can to ya kare don haka malamai suka ce kada a yi ya yi wani samu wani asar wanda ya gwada ana iya yi amma duk da haka ya kada kansa cikin hadari yaran ya kai kansa ba sabbin bari a kansa cikin hadari duk abin da ya shiga zuwa ga cikin ciki bisa ga irin wannan nau'i ya bata azumi kaga matsala shi da ke na bakwai wanda ya nemi shi amai ya koya amin kuma amin wannan fitowa wannan komawa azumin su ya bace na takwas wanda ya kira maniyi ya sa sabulu da hannunsa yana jan zakarin sa ya maniyi saboda haka azumin su ya baci haka nan na tara wanda ya mubashara da iyalansa ya maniyi shi ma azumin sa ya baci na goma wanda ya mubashara da iyalansa ya maziyi azumin sa ya baci don akwai bambanci tsakanin bacin azumi da yin kafara da kuma ranko amma dai muna magana akan abin da ka bata azumi don haka da murarrabi tsakanin abin da za a ranka da abin da za a kafara ba takwas wanda ya maimaita dubi ba dubin farko ba da namiji ga mace ya maimaita dubi ya in zali shi ma azumin sa ba ce haka nan wanda ya ci ko ya sha yana mai kukantu a cikin faduwar rana azumin sa ya ba domin abin da a asali idan kana shakka ga rana ta faɗi to asali ka shage ka bari ka samu yakini wanda ya ce yana shakka ko alfijir ya keto ko bai keto ba asali alfijir bai keto ba haka azumin sa akwai shi wannan shi a wata ka'ida wadda fuka usul suka aje muna duk abin da shakka take a kansa to za a koma ma asali bisa ga asali ne za a hukunci yanzu wanda ya abinci yana shakka ko rana ta faɗi ko bata faɗi ba ya buɗe bakinsa to nan abinda a ƙa'ida a zuciya ba shi domin shakka ga faɗuwar rana ko kuma bata faɗi ba a ci abinci to za a koma ma asali kenan bata faɗi ba na haka ya rama idan mutum ya ci abinci da asuba yana shakka alfijir ya keto ko bai keto ba to abinda a asali alfijir bai keto ba don haka azumin ta ya laushi wannan shi za a koma ba to a nan wanda ya ci yana mai da cewa dare na sai ya bayyana ashe alfijir ya keto to azuminsa bai inganta ba wannan ita an magana mafi yawan malamai saboda haka daga cikin abin da ke bata azumi akwai jima'i mutum ya sadu da iyalansa da rana lokacin ramadana wannan shi an sha shidda Allah ya shi mu daga cikin abin da ke bata azumi akwai ridda gaban musulunci na biyu a na abin nan na sha takwas kenan na sha tara na sha bakwai kenan na sha takwas daga cikin abin da ke bata azumi akwai ta jinin ga jinin haila ga mai haila wato haila ko da mai haila tana azumi a azumi ta baci na sha takwas ita jinin miki ga mai miki na sha tara kan mutuwa mutum na ɗauke da azumi sai ya mutu to kaga wannan ba sai ana magana ya ɓaci ko shi ne saboda haka yana da kyau mu kula da waɗanda abubuwa domin mu kare kanmu kada mu samu kanmu cikin waɗanda za su bata mu kansu ibada su Allah da ta damu da abin da aka wa ba to kamar waɗancan da aka bayani cewa su suna iya kame bakin su shin idan azumin ya wuce za su ranko ne ko ku a wannan kan bakin ya isa musu a wanda muka yi maganar mai kanu baki kamar yawo kamar abin nan matafi kamar abin nan kafiri da mahaukaci to waɗanda duka wannan ranar musuluntar kafiri idan azumi ya wuce ranka ta gare bisa ga musabi na haka nan shi ma yawo ranka shi gare shi ranar balagarsa bisa ga mustahabi ne amma da alhijir ne ke tuba to wajibi na ita da azumi in ya ci ku sai ranka shi bisa ga wajibi Allah ya da mu da sawaba to wanda ya kwanta bai yi niyya ba har gari ya waye kuma ya ji an ga wata yaya zai a wanda ya kwanta bai yi niyya ba ya san waye sai ji an ci an ga wata sai shi wuce lazimi eh, ma'ana ya wuce da kamun baki domin wato wanda ya kwana bai ji an ce an ga wata ba ka'idar sa da safe in ya tashi bai cin abinci sai ya yi bincike in wata ya tabbata kamun baki ya gan wajibi gare kamar da arziki yake wajibi idan bai ji wata ya tabbata ba zai bari rana ta ɗauko sannan shi jini a ciki musamman a da da ba a samun labari ta fuskar rediyo ko kuma wasu dai kafafen watsa labarai da haka ba a yi niyya a kwanta ba a ga wata ba domin in fiya niyya ya kwanta bai ga wata ba ko da ya bayyana gobe ramadan ne wannan niyya ba ta yi ba azumin sa bai yau kullum shan ruwa da haka a nan in an kare to shi bisa garai to zai rama wannan azumi bisa ga wajibi hmm, Allah da ta da mu sauwa kiro ah, sun yi illa azumi shi kuma gudanar ne azumi yana da sunnoni shi ma musamman sunnonin azumi sun kai guda goma na farko an sunanta ga mai azumi shi saho koda ya ci dan abu na dan kadan da ruwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tasahharu da yana shi suhuri baraka kai sahuru cikin sahuru akwai albarka wannan hadisi bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi suna ta ji an sunantar da jinkirin saho amma mutuƙar bai yi muni ba kun ba ajin tsoron keto alfijiri babu illa a jinkirta sannan na uku an sunantar da gargawa buɗe baki yan an tabbatar da faɗuwa rana sannan na hudu an sunanta lokacin da mutum zai buɗe baki mutum ya karanta addu'a da cikin Allahu laka tunfi وعلى رزق أبدرته وذكر لي ما قدمت وما أخرت فلا باك وانا أنسو بتوي كلام تاشي وكما اللهم لك صمت وعلى رزق أبدرته سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني أنك أنت, إنك أنت السميع العليم ثم كلام تاوانا سنة منه تهديا da gaskin sun nuna azumi an sunanta ga mai ci abin nan mai azumi ya ci bisa ga ɗanyen ice amma in ya rasa ɗanyi to ya ci abin da bino wanda an mai ƙarfi in ya rasa ya sha ruwa li'annahu ila al-halal aqrab don su ruwa sun kusanta zuwa ga halal sannan na shidda an sunanta ga mai ga mai azumi idan wani ya zagaye ko ya ce mace ce ce mai bayyane in ni sa'imu in ni sa'imu ni ban bata da kai wato idan mai azumi ya ji wani ya zo yana zagin sa to shi kai zage shi kar su koma daya sannan an sunanta ga mai azumi ƙari bisa ga ayyuka na alkhairi kamar zikiri da karatun alkur'ani da sadaka sannan na takwas an sunanta ga mai azumi shi itikafi karshen azuminsa sunna ne biya sannan na tara an sunanta ga masa ci abincinsa wato san ma yan azumin na cutarwa gare shi amma in bai cutarwa gare wa an ta sumu khairul lakum kamar nasu qur'ani ya fara sannan an sunanta ga mai azumi an sunanta ci ga mara lahiya wanda yake azumi na cutar da shi ko kuma yana sai to in ya ma yana sai ba magana suna na ba wato wannan wajibi na wadda haka abubuwan da an kaso ga azumi kenan Allah ya dakatar da mu da abin da aka ba to Allah ya ga tamaran lokaci ya mana halin nata kuma da haka ya kamata mu dasa aya sai dai za mu wa masu rama alƙalai cewa za mu ci gaba da uh, wasu tambayi da suka shafi wannan aiki na azumi har yanzu ga abubuwan da suka shafi itikafi a cikin wannan fili mako mai zuwa insha Allah kamar wannan lokaci muke cewa malam Allah ya kada alheri mu kuma Allah shi ba mu ikon amfani da abin da aka faɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to wannan ya yi kafara bayan yaranka azumin guda domin a nan ya tabbata ramadana ya tsaya maimakon shi azumi tare da al'ummar musulmi bisa ga yarda da cewa lallai ramadana ya tsaya sai ya fito yana cin abincinsa bayyane wannan ya ke kalhamar ramadana abinda an ka nema gare shi don haka shi kafara ta wajaba gare shi domin bai da tawili wanda a karibi balle yi. amma idan ba ke ta alwar ya ba kamar wanda ya ce na mai tawili cewa azumin azuminsa bai halatta ba misali kamar wanda ya kwari bai san gota ba da safe hito na mai cin abincinsa bai bincike ba wannan sun shi kayan bakin su kurkur bakin su sun shi ranka azumi guda domin ba in ta yi ba saboda haka a nan abinda malamai suke magana wanda ke yin kafara idan ya keta alfarmar wata suna da yawa a muktasar da yan daga daga wannan wuri muka koma shahi da ɗari da hamsin yana cewa wa fara in ta amma da bila tawilin karibin. wato shi mukallaf wanda baligi ya yi kafara idan yayi yi gangancin ci yana mai keta alhama watan ramadana ya san wata ya tsayaye yadin zuciya ya ci wannan ya gwada kenan wanda ya manta ko wanda an ka tilasta babu kafara gare kenan wa kafara in ta'ammada ila tawili karibin sannan kuma ya ci abinci wa jahalin fi ramadana wato kenan bila jahalin da ramadana wato bai da jahilcin cewa ramadana ya tsaya kuma ya ci abinci saboda haramcin aikata wannan abin da ya yi to wannan ya ranka azumin nan sannan ya kafara amma in ya jahilci ramadana ya tsaya kamar wanda aka yi ko wanda bai cikin mutane na cikin daji bai san kira ya kafa ramadana ba kaga wannan bai ya ci abinci ne gano daga maran kuɗin gashi ko kuma wanda a sabon musulunci bai san cewa akwai wani wata wanda musulmi suke abin da ba shi ya ɗauki duk kullum za a da baki a cikin abinci to sai shi gaba da abinci sai ya aka sanar da shi to kaga wannan ya jahilci wajen cin azumi gare shi saboda haka shi ma babu kafara gare sai dai sharan kazumi to amma abinda ake magana yin kafara malla yace fi ramadana faqat duk wani azumi da an ka ci abinci ciki to ba a kafara in ba ga ramadana ba saboda haka kafara ta wajaba ga wanda cikin ramadana yayi abin da zai karya azumin sa da gangan aw rafa'a niyyatin naharan ko ko ya daukake niyyarsa da rana yana cikin azumi ya da niyya da azumi fa'an ne yake yana mai da wannan niyyar au akalan ko ci da gangan au shurban ko koyar sha duk dai waɗanda bifamit da baki wannan ya nuna kenan idan mutum ya sa ruwa ta ido suka wuce suka kai ga makoshi suka kai ga an zai babu kafara sai da ranko in sun bi ta hanci babu kafara sai da ranko in sun bi ta kunne babu kafara sai da ranko kai ina za a ranka ai kafara in sun bi ta makoshi ta baki shi na cewa da falo fakat kuma kafara ta wajaba ga wanda ya karya alwarmar watan ramadana ya sadar da wani abu ga bakinsa zuwa ga ciki an ka ce in bitti ke ko da da yan asawaki na bi jauza ya yi asawaki da jauza wato ice mai kambaroni ɗanyi ya yi asawaki da shi yana asawakin nan sai ya gangancin haɗewar wannan tuka ice ka fara kazan wajibi gare shi domin ya yi gangancin kitan mota au maniyan ko kuma ya gangancin hidda maniyi da sumbuntan mata ko mubashara ko wani abu aw zai da mata fikirin ko ko da dawo da tunani ududi wanda zan al'ada sai na inzali wannan shi ma ya zan wajibi garai sharanka azumin nan sannan kuma shi ka fara. illa an yi khalifa Adata sai inda ya sa al'ada sa al-muqtari ba na ta tafaki ba wato ashe al'adar ta koda ya dubi mace shi ba zai inzali ba ba zai yi ba mai mani to sai wannan abin al'adar ta saba wannan babu kafara sai da abin ne wa in amna bi ta'ammudi nazaratin in ya zan da gangancin dubiye mani shi zai kafara ko shi ba zai kafara ba malamai sun tawili sun fassarori har guda biyu amma muhallin wannan tawili muhallin su duka in ya zan al'ada sai in zali bai mujarrabi na dubi to shi nan in ko ba haka bane to babu kafara gare bisa ga ittifaqin malamai to cewa wa kafara to abinda asilar sa bi ideali da ciyar da sikini miskini miskini ce shi aka fara din don kama to ya dauki wancan ta ta hidda mudu nabi ne kullum muddin kowane mudu wato kowane miskini a bayan mudu wal afdalu shi yake aw siyamu sharal ko ko azumin wata biyu aw yi tukar kamatin ko ko yantawa na kafa wato wuyayi ko ya ko abin nan da sauransu to kada mu canye lokacin duka ga magana abin da shaka fara dai ta ji daga cikin sa takaice ko mu ci gaba da wanda ne amfanin shari to Allah ya taimaka algafata malam shin akwai wasu ayyuka da aka ki ga mai yin azumi ma'ana idan ya yi su azuminsa bai ɓace ba ko kuma mu ce makaruhi abin da yake makaruhi na ga mai azumi ya aikata shi an karanta ga mai azumi abubuwa hudu su an karanta mishi an karanta ga mai azumi ya haɗa yau cikin bakinsa sai sun kai kwatancin in ya haɗa su ana ci sai ya haɗi makaruhi ne yukurahu lissa'imi jam'u riqihi fa yartali'u abu an karanta ga mai azumi ya har haɗa imansa sai ya sun taru ga baki ne sai ya haɗi ya yi kwaltal makaruki ne irin wannan ma cikin sallah makaruki ne mutum ya tara yau cikin bakinsa ya haɗi yana sallah kamar wanda ya sha su ba ta da domin da ba na du an ƙi ga mai azumi zan kuɗa amin bila hajjata kamar mace mai girki ta ɗanɗana abin nan da take girki ba da bukata ta ɗanɗana ba to ko ta ɗanɗana da bukata wasu malamai suka ce maka ruhi na amma ta tauri ma'ana ta furza ka ta haɗe in ta haɗe haram ko ya taho kamar ta jiriya ta ta daidai ko girkin ta ya daidai wannan ɗanɗana akwai karhanci amma dai to ta haɗe na uku marwaɗikin ƙauyin kamar an haifa yaro a bada wani abin nan da dino a tattauna a tattauna a shaha mai gale'u su fara wannan ya fara zuwa ga abin nan nashi to mai azumi shi wannan baka wuce ne na hudu an kiga mai azumi ya kurahu ne an ya kabala zaujatahu baka wuce na ga mai azumi sun bunci matarsa ko da ya san shawarsa ba ta da karfi to da wanda an yaro dai an karhanta wani wasu malamai ma kamar in yazo san cikin da abin suke cewa an an haramta ga wanda ai yaro an karanta ga tsoho wanda yake yana sauran shawa wasu da shi an an ja'iza ga tsoho amma an karanta ga yaro shi ne wannan malami ya dauka amma in ya zai yana motsa da shawarsa ko kuma ya zama in ya shaye ta da mubashara shawa tana motsawa to wannan da ya wuce makamu Allah sarewa. gaba. to da yake tambayoyin da suna da yawa amma yanzu bari mu dan ah, gabatar da tambayoyin da suka shafi wani aiki na ibada wato da mutane ke ah, da masana a kan shi wato itikafi to tambayar mu anan alagasar ta malam shin menene ake nufi da itikafi kuma menene an matsayinsa a cikin addinin musulunci ah, abin da ake nufi da itikaf wato shi ne lizintar masallaci domin da'awa Allah bisa ga sifa wadda ake babba saboda haka nassin qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce ya kufuna ala asnamin lahu canza madin nan kuma Allah ya ce wa antum akifuna fil masajid in kuna da a cikin masallaci su ga in ya kufuna ala asnamin lahu wannan ya nuna zaunawa cikin masallaci ne lazzinta ibada shi ake ne da itika to can haka shi itikafi kuma hukuncin sa sunna ne amma idan mutum ya ce idan ramadana ya kai goma ya kai ishirin to zai itikafin kwanan nan na goma na karfi ya zama wajibi sunna ne ibtida wajibi na nazara imtina alwashi ya zama wajibi amma farko babu nazari to sunna ne kai sunna ne mustahabbiya kuma ana iya yin sa bisa kowane lokaci kowane lokaci cikin shekara ya ne shekara ana yin itika sai dai bayyuwa sai da azumi mai karancinsa yili da kwana a shiga rana na fatan faduwa a yi sallar magariba da a jiki abin ne ya kama a yi sahuru a yi da azumi malice shi a sha ruwa in mutum ya gara mashi tun ya gara mashi kwana saboda haka mai karancin sa ne mai yawan sa kwana goma Allah ya ta damu da sawabu. to ana gafata malam da kace ana yin shi amma kuma sai da azumi wato idan mutum na son shi itikafi ko ba cikin azumi dole sai ya dauki azumi dole sai ya azumi dole sai ya dauki azumi shi wuri ciki da azumi ba za a yi itikafi haka ana cin abinci ba lazumi ya sayansa to Allah ya samu dace to da yake mun ji lokacin da ake yin itikafi ga wane aka sunanta wannan aiki ga wanda baligi mai hankali in mace ce wata ta nisa ga barin haya ba ta tare da jinin haila ko jinin biki domin ba za a zauna masallaci da ga halaye ba saboda kuma in namiji ne ya kasance mai ne yana iya gane kowane irin al'amari sannan kuma yana hankalta ibada wannan gare su an ka sunanta shi to game da adadin kwanakin ya ce mafi yawanci kwana goma to idan mutum ya yi alwashi zai yi da kwana goma ya kamata shi koko a abin da ya kamata ya tsaya kwana goma domin su sun kai zama sunna saboda haka duk abin da kasta wani sharadi in dai akwai wanda abin da shari'a ta tsaya ta zama za ta yawa Allah ga da sawa ba to wanda ya alwashi zai yi kwana goma na karshe kuma bai yi ba kila babu wani uzuri menene hukunci suna nan bisa sa ana bin sa domin alwashi na ya dole sai ya biya sai samu su kwana goma ya yi madadin waɗannan tun da ya riga alwashinsa kuma da azumi ko akwai abin da ke bata shi wannan aiki na itikafi kwarai ku tattare da kamata a ce sharuɗin ingancin ta kwanta. sannan ba ya zo to amma kuma ka yi magana akan ba bashin itikaf akwai abubuwan da ke ba ta itikafi guda shidda abu shidda suka ba ta itikaf Allah ya tsare ni na farko ridda ga bari musulunci Allah ya shi na niyya ta hita daga itikafi wasu malamai na cewa walau lam ya faru ko da bai hita ba in mutum na cikin itikafi yayin ne shi zai hita bai itikafi bai hita ba yana nan ciki sun hita ya baci amma dai in ya sa sharafin zai shiga itikafi amma in ka ya bayyana ganin zai ita to idan malami na ya zo ya faɗa ma haka sai a ce bai ba komi shiga sai ya shiga sai a ce mutu wannan sharaɗi goge shi yanzu ne mai shiga zai zauna cikin itikafi ko itikafi zai ɓaci yanka a sannan na uku yana baci da ita ba da uzuri na shari'a ba kan ba da lura ba domin ya halatta mutum shi zai yi mun lura ɗan adam kewayawa ko kuma an so abincinsa da gida ba mai kawo shi wannan ya halatta amma ba shi halatta ga mai itikafi bayan ya shiga itikafi ya fita ko da zuwa gaisuwar rasuwa sun zai da mara lafiya wani wuri sallar janaza ma ko nan masallaci an ka aje ta an ka aje kusa gari sai kara gaba sannan kuma rashin lahiya in ta iyayensa ce ita ma zuwa inda take in gabaɗin sun ka kama rashin lahiya kuma suka rasu ɗai Ta yi yana cikin kami ba zai yi ba amma in guda ce addarai suna da rai su duka guda ya kamar rashin lahiya Allah mai cikawa guda na da rai tushe ita ce ni shari'a ke kallo nan domin uwar ko uban in gudan yar rasu gudana da rayuwa in bai ba to wannan zai rike shi ya ci a shi ko nina ba zai zo ba za ka ce da ba ya dama ya tafi in gudana da rai amma in ba su da rai to sai tsaya ga ka. ina wata mun bance shi to sannan a itikafi yana bashi in mutum ya taki iyalin sai na cikin itikafi ko da ko da mantuwa ya fito kin ɗauka abinci ko wani abokan shi iyalinsa to itikafi ya baci ko da mantuwa na sannan na biyar in ya yi mubashara da iyalinsa yin inzali itikafinsa ya baci sannan na shidda idan ya sha abin da ke sa maye ya yi mayan su ya baci mun gane wannan waɗanda su abubuwa guda shidda waɗanda ke bata itika kai tsaye to Allah samu dace to a kalmar Allah shin akwai wasu sharuɗa ne waɗanda sai sun kammala ne sannan aiki in ba ke inganta eh akwai sharuɗa guda abin nan guda bakwai waɗanda su itikafi yake inganta na farko in za ka shiga itikafi ya zan kayan niyya domin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da kita inna al'amalu bin niyyat sannan na biyu ya za akwai hankali abin nan mutum ya zan musulmi ne in mutum ya zama murtaddi ne ko ya zama musulmi ba ko ya yi tafi aikin manzana kamar ana zuma balalan kankara a zuwa mai rairai a dabkarwa da daddare zai tsaya ba zai tsaya ba haka nan wanda ba musulmi ba duk ibadu za ta tsayawa na uku hankali ya zama mai shiga itikafin nan mai hankali na ba matuf ba ne ba mai dan hankali ba ne ba makuci ba ne na hudu a tamiz ya zai yana da mumayyazi ne yana iya rubuta tsakanin sama da kasa dai cikin maye da cikin kuma abin hagura na biyar ya kasance in za a yi tikafin masallaci ne mutum ba zai yi zauren gida ne ba ko wani su shi ko wani abin ko mace ta ba ta yi ɗakin na shidda rashin abin da ke wajen da wanka don haka itikafi bai inganta ga mai janaba balle mai haila kamar magana da ya su ya hanke mai hala mai nufafi ta shiga saboda haka in wani abu ya zan yana tare da shi cikin waɗanda abubuwa to shi ma shiga itikafi bai ma shiga ba domin babu shan ina inganci. na bakwai ya kasance masallacin ana sallar jam'i ciki ana sallar juma'a wato wannan kenan ga wanda sallar juma'a ta lizinta in ya zama zai shiga kwanukan juma'a za ta kama shi amma idan zai shiga ranar asabar ya hita ranar ba babu komai akwai juma'a tsakanin asabar da atanis wannan babu illa amma in dai juma'a za ta kama cikin kwanukan da zai yi to lalle ne sai masallacin juma'a saboda haka waɗanda su a sharuɗa guda bakwai waɗanda a sharaɗi na ingancin itikafi in babu su itikafi ne inganta Allah ya dace da mu da abin da asuwa ba. to idan ya kasance waɗanda sharuɗan sun kammala sannan ɗaya daga cikin abubuwan da ka ambata su na cewa suna ɓata itikafi sai ya aiki kuma itikafin ya ɓaci to yaya za a yi inda gangan na ya yi lalle na kira shi domin wanda ya shiga aiki na alkhairi ya ɓata shi an ta mai ranko ne amma idan ba da zaɓin kansa na ya ɓaci ba to wannan shi kenan kamar yanzu wanda ya zo yana cikin itikafi sai ya karya ko na cikin itikafin sai zina ko na cikin itikafin shagiya itikafin sa duk wannan ya baci domin yana baci saba yara mun gane wannan karatu saboda haka ashe kenan in mutum ya shiga cikin itikafi yana da kyau ya tsare kansa ya kuma tsare abubuwan da ke faruwa gare domin kada al'amarin sai baci Allah ta yi to akai makala har yau Ah, akwai wani abu da ya kasance itikafin ya lalace amma shi na iya gyara kuma daga bashi koma ciki masallaci wani ba kamar a ce itikafin ya ɓaci mm. ko kuma akwai wani abu da ya ka aikata wanda zai sa su yanke itikafin daga baya kuma su koma su ko wai eh. ko idan mai haila na idan mace na cikin itikafin sai ta yi haila to sai ta hita ta koma gida har haila ta ɗauke amma alfarma itikafi na nan garita duk abin da mai itikafi wanda a cikin masallaci bai yi ba ta yi idan ta samu tsarki sai ta koma lokacin nan da ta samu tsarki ta koma masallaci ta yi ne in can ta kwan biyar kwana goma ta kasance to yanzu kuma kwana biyar za ta dora haka nan marar lahiya mutum da cikin itikafi sai rashin lahiya kama shi to shi ma shi fito ya koma gida domin shi jinya don bai kamata ya zauna masallaci shi jinya ba lokacin da ya samu lafiya ya koma masallaci domin kammala itikafinsa waɗanda duka abin da ke faruwa duka ga irin wannan duk haka za a yi Allah ya kada mulkawa ba to amin to idan ya kasance kila mai wanda ya dauki alwashi na sai ya yi kwana goma hmm. sai wani abu ya same shi wanda yana iya tsinka mu dauki mai hala kenan misali hmm. ya tsinki to sai kasance kila ya kwana biyu ko uku hmm. ya sami kuma kwana uku ko uku sannan ya dawo ya dora to shi azumi na ƙarewa kwanakin goma su gaba eh, daga bayan da suka kuma ya zai a ah, in mai haila ko mai maraki lahiya ne in sun yi alwashin za su yi cikin ramadan abin sun kai uzurin su ya gabta wannan wannan shi kenan amma in cikin sauran lokuta na cikin sauran watannin shekara wannan za su kammala ba za wannan za su kammala domin wannan sun yi kafi na cikin ramadan ne wancan kuma suna son su yi na sauran kwanukan na sauran abin nan watannin shekara to duk abin da ya faru za a dawo a kammala abin da anka inda anka tsaya to a kalmaka yahu game da shi aikin itikafi gaba daya shi yaya ni ake gudanar da shi kamar a aikace alal misali ko da kwana ko biyu mana bayani yadda ake gudanar da shi abin da ake son mai itikafi yi idan ya shiga masallaci ana son ya kasance aikinsa zikiri yanki zikiri karatun alkur'ani salati manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yawan sallah sannan da roƙon ubangiji ya tabbatar da alkhairi gare shi na samun rahamarsa da kuma samun alkhairansa na duniya da lahira sannan da roƙa ma ƴan uwansa kuma Allah ya shirya da su shi ma Allah ya shirya shi abubuwan da mai itikafi zai yi abubuwa ne zai zo shi tuna da ubangiji samu halwa ya samu tuwa da shi ke ubangijinsa wannan shi ta roƙon Allah shi ta ibada zuwa ubangijinsa wannan shi a itikaf musu ayyukan itikafi amma kada mai itikafi yana da rubutu ya rubutu ya yana da yana da lalura rubutu kamar a ce abin mai hidima ne ko kuma wani principal ne ko kuma wani malami ne wanda ya so shi wani wannan fannin tafi aiki ya jibu ga yake shi shiga masallaci shi itikafi yanzu itikadi ya zama komai illa rubutun ga ba yadda da wannan ba ko kuma yanzu cikin itikadi yana itikadi ya kira mai kasa kumba yanzu ka tsaye musu kumba cikin masallaci ba yadda da wannan ba ko kuma yanzu yana itikafi amma ya mai da masallaci na auren cike ne ana son wanda ka itikafi ya koma ƙarshe ƙarshen masallaci ya zauna bu'udan an riyayi na nisantar tariya sannan ana son duk abin da zai yana cikin tawali'i da kankan da kai ga ubangijinsa wannan shi aiki mai itika karatun Alƙur'ani salla zikiri karatu haddin abin nan yi salati da annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran amalul birri to ana iya kama mai itikafi ziyara sai eh, idan su ma waɗanda a cikin masallacin suna yi tikafi suna aika mai ziyara kuma sannan ana iya zuwa abin da ya shahi dole a faɗa mishi wanda ba maka su ya amma in don a kai mai ziyara ya fito da masallaci a so a zauna a ta hira to ba aiki mai itikafi na ba domin ai don ya nisanci wanda ya shiga itikafi to ya shiga abi ne da wannan saboda haka abin da ya shafi gida ko abin da ya shafi abin nan falin na yan uwa da sauransu dai in ya faru ana kai ne kai ana iya in shi awwali da mace a sai bakin kowa masallaci a kula aure ya jagoranci kullu aure wannan bai da matsala amma in da ta tashi kai mai hira a zauna a wadi banza a wadi yana yiwa kana tashi a karya in shi ya yi karya in tashi ya bace yana ya aiki ba in shi ya yi ba in tashi ya bace in tashi da an yi kama a ya bace saboda haka ashe kenan bayani ya nisanta na bada waɗansu abubuwa sai shi labi ne da su to a ƙarshe a karfa kallahu ya kamata a ce da da wani mu ko mu ko haka mu tattaro mu yi amince za mu shiga masallaci mai itikafi haka haka so kwarai da gaske amma kaf ko shiga domin hira ko kuma ku sai kuma da masallacin wurin ke gobe ya zama kuna da kyakkyawan niyyar ku kuma kun ta hina don Allah sannan ku ba don ku ba kun ta hina wurin itikafi kuna ta jiwa ne ya ki shigowa a kai ka ce da ne ka da wani cewa an kai lazumi da sai ka sai ka kallace wani bai shiga ba kai ka shiga irin wannan yana ba ta mutane aiki akwai wani misali na mujaddadi wanda ke magana cewa kamar abin nan an ce zari na mumini zuwa ga rabin kwabrinsa wandonsa ya zan zuwa rabin kwabrinsa yace amma to wanda ya irin haka nan kuma ya koma bai komi illa kallon na wasu shi shi na ganin ga ya jaya yana shi amma ga wani mai ya ci ja yana shi ya kaza ya kaza ya kaza ya zan biya ka gani kuma da haka matsala addini wato ko ko ina an sama musulmi shi in ya yona a tari in ya yona a tari in ko ya za addini nan don Allah ya ce dole mu bi tsiyar wal an kashi Allah ba ka da wuri ba to a mai akai maka Allah mun gode kwalai da gaske ubangiji Allah ya saka da alheri mu kuma da muka yi saurara ubangiji Allah ya ba mu ikon amfani da abin da aka faɗa wannan azumi da muka cikin ubangiji Allah ya sa muna cikin wanda za a dinka a cikin wannan azumi da haka nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh